الرحيم وأقيم الصلاة طرفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا شابي قوات رمضان آه لا ربا شكرا تدبو ليد لريهود دا أربعين دا شدا وان دا داتي دا آه شابي قوات أكو ميلادية شكرا تدبو بيو دا أشرين دا بيار Ah, muna mudarasa a wannan sura mai albarka surat hud ah, muna karshen wannan sura aya ta 114 inda malai karanta falin Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyi na kusa da suka gabata ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi shi da yin istikama. Allah ya umurce su da yin istiqama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw sannan ya hana su wuce gona da iri shine at-tughyan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gargade sa zuwa ga jingina ko karkata zuwa ga zalimai wala tarkanu ila alladhina zalamu an nar to duk bayan waɗannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da tsayi da sallah wanda ita sallah tana cikin manya-manyan ibada an keɓance ta da ambato ne saboda girman sallah da matsayinta a cikin musulunci Allah ta'ala ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari ka tsayi da sallah tarafayin nahari a gefen yini guda biyu ita sallah kamar yadda muka ambata tana cikin manya-manyan ibada a cikin musulunci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance ta da ambato kamar yadda malamai suke faɗa sannan yace a tsaye da sallah tarafayn nahari a jaffa biyu na annahari yini ma'ana farkon yini shine sallar asuba shine farkon yini ma'ana sallar asuba sannan kuma wanda ita ce algadwa sallar asuba ta safiya kenan sannan akwai sallah ta al'ashi yammaci shine sallar azhar da kuma la'asar sai kuma sallar dare wa zulafan min al-layl ma'ana a wani yanki na dare ai fi sa'atil laili qaribatan minan nahar a cikin wani yanki na dare wanda yake kusa da yini sune sallan magariba da isha Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da sai da sallah sannan sai yace innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at ku sani cewa al-hasanat hakika kyawawan ayyuka yuzhibna as-sayyi'at suna tafiyar da munana ma'ana suna kankare munanan ayyuka yin aiki na kwarai yana zamowa kaffara da kankara game da abin da mutum ya aikata na kurakurai waɗanda suka wuce innal hasanati ay al'amal alhasana kyawawan ayyuka zihibna sayyi'at suna goge waɗanda suke mummuna suna kankare su suna kankare su waɗanda suke mummuna wannan ayar da Allah tabaraka wataala yake bayani alhasanat ayyuka na kwarai kamar sallah kamar alwala kafin sallah ɗin? da sauran ayyuka na gari yin azumi da makamantansu kafara ne ga kurakurai da mutum ya aikata hakanan kuma barin munanan ayyuka shi ma kaffara ne domin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima kaga wannan aqimis salata tsaida sallah aiki ne amma ijtinab alkaba'ir ne santar kaba'ira shi kuma barin abu ne barin mummunan aiki dukkanin waɗannan guda biyu suna zantowa fara ga kurakuran da mutum zai aikata kuma haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa wa atbi sayyi'at alhasanata tamhuha bi bayan mummunan aiki da kyakkyawa kyakkyawan zai goge mummunar haka a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-salawatu al-khams salloli guda biyar wal jumu'atu ila juma'a da yin sallar juma'a zuwa wata juma'ar wa ramadan ila ramadan da yin azumin wata ramadana zuwa wani ramadana din mukaffiratun lima bainahunna suna kankare kurakuran da ke tsakaninsu idaj tunibatul kaba'ir amma idan aka nisanci na ayyuka kina wannan hadisi an hada dubbiyun a lokaci guda ma'ana yin kyawawan ayyuka kamar sallah kamar azumi sannan kuma da barin kaba'ira munanan ayyuka manya-manya wannan yana zantowa fara ga mutum idan ya zanto yana aikata kurakurai waɗannan ayyuka suna goge masa wannan kurakurai din malamai suka ce innal hasanati yuzhibna sayiat kyawawan ayyuka suna gusar da as-sayiat munana suka ce as-sayiat ana nufin as-saghair kananan kananan ba manya ba manya kan sai an tuba in an aikata kaba'ira to shi sai an tuba kafin Allah ya yafe amma ƙananan kurakurai ma'ana zunubai Allah ta'ala yana kankare su da kyawawan ayyuka da mutum zai aikata Allah ta'ala ya ce zalika zikra lizakirina a cikin wannan bayani na umarni da istikama da kuma hana wuce gona da iri da nesantar jingina ko karkata zuwa ga azzalumai da tsaye da sallah dukkanin waɗannan da aka yi wa'azi da shi zikira mana izatun wa'tibar wa'azi ne da kuma izina lizakirina ga masu daukan wa'azi duk mai daukan wa'azi abinda Allah ya faɗa a cikin jerin waɗannan ayoyi ana so ya dauka ya aiki da su ya zamo mata wa'azi da kuma abinda zai dau izina dan ya amfana da shi sannan Allah wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin hakuri bisa abinda yake samun sa na cutarwa daga mushrikai wasbir fa inna Allah Allah ta'ala yace wasbir kai hakuri fa inna Allah hakika Allah ta'ala la yudhi'u ajra almuhsinina baya tozartar da aikin masu ihsani duk wanda ya aiki nagari Allah ta'ala yana da masa sakayya da lada yana ba shi lada inda mutum ya aiki nagari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani duk wanda ya aiki Allah yana sanar da aikin kuma zai masa sakayya zai masa sakayya irin wanda yake wa masu aiki na kwarai shine fa Allah ta'ala fa zuwir fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinina Allah baya tozartar da ladan wanda ya aikata aiki na kwarai yayi ikhlasi domin muhsinin sune masu ikhlasi masu yin aiki tsakanin su da Allah sune almuhsinin Allah yana aje musu ladan su in suka gamu da shi a gobe kiyama sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi wannan bayani sannan kuma sai ya bayyana yadda wato waɗancan al'ummomi da aka ba da labari a baya suka halaka dalilin halakarsu Mai dalilin halaka sai ya ambaci abubuwa guda biyu abu na farko shine rashin hana mummunan aiki da suke aikatawa a cikin mutanensu har aka rasa waɗanda za su yi umarni da kyakkyawa su hana mummuna ya zama ana aikin barna kowa ya yi shiru yana daga cikin dalilin da ya sa ake halakar da mutane abu na biyu kuma shine wato kasancewa a cikin ni'ima ita ni'ima mafi yawan lokaci tana sa mutum ya yi tawaye kibin Allah saboda ni'ima saboda ni'ima ni'ima tana sa mutum ya rika jin cewa shi ai babu abin da zai gagare shi to waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin sabubba da suka sanya halaka na waɗancan al'ummomi da suka gabata shine Allah ta'ala ya ce falaula kana kana Allah فيه وكانوا مجرمين الله yana bada labari cewa waɗancan al'ummomi da aka halakar da su waɗannan dalilai guda biyu suka sanya suka fada cikin halaka abu na farko shine ba a samu masu umarni da kyakkyawa ba kuma dama rashin umarni da kyakkyawa da hana mummuna yana sa Allah ta'ala ya saukar da azaba akan mutane kamar yadda hadisai da dama suka bayyana Allah ta'ala ce falaula kana min alquruni min qablikum falaula kana ina ma a ce kana ya kasance min alqurun cikin al'ummomi da suka gabata min gaba gabaninku an samu ulu baqiyatin ma abuta alkhairi masu hankali ulu baqiyatin ay ashabu aqlin wa ra'yin wa dinin wa fadl ina ma a ce an samu ma abuta hankali ma hangen nesa ma addini da falala da an same su su waɗannan ba za su yarda suna gani ana aikata laifi su shiru ba yanhauna anil fasadi irin waɗanda za su rika hana barna a bayan ƙasa fil ardi a bayan ƙasa ina ma a ce an same su a cikin waɗancan al'ummomi da hakan zai kasance wato dalili na samun tsirarsu amma ba a same su ba illa qalilan sai kaɗan mimman anjaina minhu daga waɗannan da muka tsirata a cikin waɗancan al'ummomi da wato ba a samu masu ani ba da mummuna da umarni da kyakkyawan sai in kaɗan a cikin mutane sai yan kaɗan a cikin mutane to shi yasa sai aka mafi yawan mutanen suka zama suna aikata barna kuma wannan ya zanto sababi na janyo wa dukkanin al'ummar halaka sai Allah yake wattaba allazina zalamu su waɗannan azzalumai na cikin waɗancan al'ummomi sai suka bi ma utrifu fihi irin abin da suka kasance a ni'ima na ciki wato ittaba'u ma an'amu fihi irin ni'imar da aka yi musu sai ta sa suka rudu suka ji cewa ai sun fi karfin kowa wacce da rujuhi mina sha'awati kuma sha'awa sha'awan da suka ainihin lullube musu idanu ya zama ba ta iya hangen gaskiya ko ba ta iya mallakar kansu wacce ta galo bai tahsilin riyasati suka shagala da neman abin duniya da shugabanci wa aradu amma wara a zalika amma suka yi watsi da abin da yake na lahira ba su bi umarnin manzanninsu ba shine wattaba'u ma utrifu fihi ma'ana suka bi abinda da yake na ni'imar da suka kasance a ciki ta rude su ay istamaru ala ma hum fihi min al-ma'asi wal munkarat suka ci gaba da aikata sabo walam yaltafitu ila ila inkari ulaika yan kaɗan da suke hanawa ba sai tasiri ba dan kaɗan ne sannan kuma suka ci gaba da wato shagala da ni'imar da suke cikinta ni'imar ta sanya suna ganin su ba wanda ya isa da su suna da dukiya suna da ƙarfi suna da kaza da kaza wa kanu mujrimina saboda haka suka zama mujrimi masu laifi Allah tabaraka wataala ya aiko da azaba ta halakar da su baki daya kenan wannan aya tana nuna mana cewa idan an samu masu umarni da kyakkyawa a cikin mutane da hana mummuna yana tsare azabar Allah kamar yadda yazo a cikin hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana cewa inna Allah la yu'adhibu al-'amma bi amali khassa Allah ta'ala baya azabtar ki daya saboda laifin wasu mutane yan kadan hatta yarau almunkara sai dai idan mutanen suka ga mummunan aiki munkari bayna zahranihim a cikin su wa hum qadiruna ala an yunkiru kuma suna da dama su hana fala amma ba su hana ba fa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka mana suka ga ana aikata laifi kuma suna da damar su hana ba su hana ba azzaba al'ammata wal khassa sai Allah ya saukar da azaba akan baki ɗayan al'amma ma'ana baki ɗayan mutane wal da su ba su aikata laifin baki ɗaya sai Allah ya halakar da su sai Allah ya halakar da su saboda haka rasa rasa masu hana masu wa'azi da umarni da kyakkyawa da hana mummuna yana iya jefa mutane cikin halaka yana iya sanya Allah ya saukar da azaba akan waɗannan al'umma da. shi yasa Allah ya faɗa cikin alkur'ani yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufi mahalakar da wata alƙarya amarna mutrafiha sai mu umarci mutrafiha wato ɗan lele na ciwon al'umma masu arziki da shugabanni wayanda suke sun isa sai ai umarni idan aka yi umarni fafasa fasaqu sai su bijire umarnin Allah su kibin abin da Allah ya umarni idan suka yi haka Allah ya ce fa haƙƙa alaiha alqawl sai abin da muka tabbatar na cewa dukkan wanda ya aikata irin wannan laifi za a sauka masa da azaba sai ya tabbata a kansu. fadammarna hatta jmira sai mu halakar da wannan al'umma halakarwa kenan idan an yi umarni mafi yawan waɗanda suke cibirewa umarnin Allah su ne masu wadata saboda suna ganin suna da wadata su kan aiba wanda isa da su to idan suka aikata haka kuma aka rasa waɗanda za su hana wannan laifi sai Allah ya saukar da azaba akan wannan al'umma kuma ya halakar da su kuma ya halakar da su saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ina ma a ce an samu waɗanda za su yi umarni da kyakkyawa ce waɗansu al'ummomi na baya sha'ana mummuna idan an same su to in Allah ya yarda Allah zai takaita azabarsa akan waɗannan mutane zai kyale su har zuwa ranar da za su gama da shi amma idan aka rasa waɗannan to ko shaka babu azabar Allah za ta iya saukowa akan wannan al'umma din sannan kuma masu ni'ima waɗanda suke cikin jin daɗi idan ba a samu masu gargaɗi da za su yi musu nasiha ba suka ci gaba da bin san zuciyarsu da sha'awa sha'awansu to Allah zai iya saukar da azaba akan irin waɗannan mutane sannan sai Allah ya ce wa ma kana rabbuka li yulika alqura wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun wa law sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تبارك وتعالى يتي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله تبارك وتعالى بكسن تيبا ليهلك القرى cewa ya halakar da wata al'umma a wata alƙarya bi zulmin saboda zalunci malaki cewa ai abin da ake nufi Allah baya nufin ya saukar da azabarsa akan wata al'umma bi zulmin ai zaliman laha bi ghairi dhanbin ya zanto ba tare da tayi wani laifi ba Allah baya kama wato mutane da azaba sai in an musu gargadi sai in sun yi laifi aka gargade suka kibi wa ma kunna na hatta nab'atha rasula saboda haka Allah baya kama wata al'umma da azaba sai in sun cancanci azabar sai in sun cancanci azabar wa alwa muslihuna idan mutanen wannan alƙarya sun zanto mutanen kirki masu islami masu gyara ayyukan su to Allah ba zai musu azaba ba duk wanda kaga an sauka musu da azaba to su suka janyo wa kansu azabar su suka janyo wa kansu azabar duk abin da ka gani a cikin mutane yana faruwa aikin mutanen ne ya haifar musu kuma wannan qur'ani yayi mana bayani a gurabe da dama cewa Allah ta'ala baya kama mutane sai in sun yi laifi kuma kamun da Allah yake wa mutane iri biyu ne ko dai ya sauka musu da azaba irin wanda aka yi waɗannan al'ummomi da makaranta mutanen annabi nuhu annabi salih annabi uh, shu'aib da makamantansu ko kuma a'a Allah ya ɗauke albarkarsa daga waɗannan mutanen ya bar su a cikin hali na kakanikai kamar da Allah yake zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidan nas abinda da yake bayyana a bayan kasa na fasadi ma'ana na abinda da yake samun mutane nan hukuma hannayensu ne ya aiki aiwatar musu hannayensu ne ya janyo musu abinda da yake samun su na hukuma daga Allah ayoyi da dama suna bayyana haka kuma Allah yake da a ce mutanen alkarya sun yi imani sun yi takawa to da albarka zai sauka musu sai yace walakin kazzabu walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kenan kaga sunnar ubangiji shine in mutane suna aikin alheri to zai bude musu kofofi na alheri amma idan suka juya suke aiki na barna to Allah zai sauka musu da azaba ko ya dauke albarkarsa ya kyale su a cikin musiba to saboda haka Allah baya kama wata alƙarya da azaba mutanen gari ma na sauka musu da hukuba alhali suna masu islahi suna masu gyara halayensu suna masu ayyuka na kwarai sai Allah ta'ala ya ce walau a rabbuka wannan yana bayani ne game da abin da Allah ya kaddara tun fil azal cewa 'yan adam Allah ya halicce su wato lokacin da ya halicci halittunsa ya danki wani sashe ya ce wa'annan 'yan aljanna ne wala ubali haka na hukunta sannan ya danki wani sashe ya ce wannan 'yan wuta ne wala ubali haka Allah ya kasa mutane gida biyu sai ya ce walau a rabbuka da ubangijinka ya ga dama da ya so la ja'alan nasa ummatan wahida da sai ya sanya mutane baki daya suna al'umma iri daya ma'ana suna kan tsari iri daya kamar yadda ya faɗa a sura da makaranta ta Yunus Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an da Allah ya ga dama da dukkanin mutanen duniya sun yi imani baki daya da sun yi imani baki daya shine anan aya ta Hud Allah yake walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai mai da al'umma baki ɗaya mutane al'umma ce guda ɗaya ma'ana suna kan tsari ai ala dinin wahida suna kan addini iri ɗaya kowa yana kan imani da mikakkiyar hanya amma Allah ya ce wala ya zaluna mukhtalifina ba za su gushe ba su mutane mukhtalifina suna masu sabawa tsakaninsu ai fi zati baini haka Allah ya halicci bayinsa akan wannan tsari babu yadda mutane za su ba a tsari iri daya Allah bai rubuta haka ba bai halicci duniya da wannan tsarin ba bai kaddara haka ba a'a ya kaddara mutane ne ɗabi'ar mutane wato an sanya san sabani a cikin fitrarsu an sanya ne san sabani a ɗabi'a ta mutane haka Allah ya hukunta wannan kaddara wasu ce wannan kaddara wasu ce kuma wannan ɗabi'a ce ta mutane duk da cewa gashi Allah ya aiko da shari'a ya aiko da manzo ya aiko da littafi da ya kamata a ce mutane baki ɗaya sun dawo kan hanya iri ɗaya tunda manzon nan ya zo musu da shaida daga Allah to amma ɗabi'ar mutane sai ta hana su bin hanya iri ɗaya sai Allah ya ce wala zaluna mukhtalifina mutane ba za su gushe ba suna kan saɓani, wannan ya yi can wannan ya yi can duk da cewa ga littafi ga ko manzon aiko musu da shirya ya nuna musu hanya ta daidai amma haka Allah ya rubuta shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa al'ummar Yahudu sun kasu har gida 71 manzon su ɗaya ne Annabi Musa alaihi salam littafin su ɗaya ne at-Taura amma sabanin da ya zamo nabi'ar su sai ta sa suka saba har gida 71 yace iftarakat yahudu ala 71 firqa sun kasu gida 71 nasara kuma waftarkat an-nasara ala 72 firqa sun kasu gida saba'in da biyu gida saba'in da biyu sai ce wata taftari ku ummati ala talatin wa saba'in firka wannan al'umma ta wanda a salama za su kasu gida gida har saba'in da uku sai ce sintani wa sab'una fil nar saba'in da biyu duk yan wuta ne wa wahida da finjanna sai ce ir aljanna ma'ana da aka tambaya a wata riwaya wane ne sai ce na kanu ala ma ana alaihi wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da alqur'ani alqur'ani kuma yana nan Allah ya tsare shi har zuwa tashin alkiyama kuma sunnar manzo Allah tana nan amma duk aka haka ɗabi'ar mutane sai sun karkata amma Allah ya riga ya ja hankalin mutane zuwa ga hanya mai kakkiya guda ɗaya da yake wa anna hadha sirati mustaqiman sai yake fattabi'uhu wa la tattabi'u subula kenan ya nuna cewa akwai hanya guda ɗaya mai kakkiya kuma akwai asubul hanyoyi karkatattu dama da hagu haka manzo Allah ya nuna sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya zauna sai ya ja layi da wata sanda a nan shi sai ya ja layi guda da ce haza siratullahi mustaqim sai kuma ya ja layi dama da hagu sai yace ce wa hazihi subul wa ala kulli sabilin shaytan yadu ilaiha dama da hagu hanyoyi ne na bata kowace hanya da shaytanin da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya dan su halaka dan su halaka saboda haka Allah haka ya rubuta ma'ana cikin kaddara wasa cewa mutane wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka sai kadai waɗannan da Allah ya yi musu rahama ya ji kansu su kan suna kan shari'a duk wanda ya samu kansa akan tafarki na Allah ne kake as-siratul mustaqim to Allah ya yi masa rahama yayi masa rahama da shari'a cewa shi yana kan hanya mai kakkiya kuma hanyar nan sananniya ce ita ce hanya ta alqur'ani ita ce hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walidhalika khalaqahum Allah ta'ala yace walidhalika ay li mashi'atihi ta'ala fihim al-ikhtilafa wat tafarruqa abinda Allah ya so na cewa za su saba su rarrabu walidhalika akan wannan ne khalaqahum Allah ya halicci mutane baki daya ya halicce su akan ɗabi'a ta san sabani san sabani shi za ga mutum haka kawai baya so a zauna haka kawai dole sai ya nemi abin da za a saba a kai ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam haka Allah ya halicci mutane akan wannan hali da ɗabi'a na cewa suna da son saɓani ko da kuwa ga hanya ta daidai amma ba za ta bu ba sai wani ya karkata sai wani ya karkata wa tammat kalimatu rabbika sai Allah ya bayyana hikima na hakan ko kuma dalilin kasantuwar hakan illa shine cewa tammat kalimatu rabbika ai tabata qawlu rabbika ya muhammad lil malaika cewa abinda Allah ya rubuta ya hukunta tammati ya tabbata shine cewa da Allah ya rantsuwa yace la amla anna jahannama wallahi na yi rantsuwa da zati na sai na cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in daga mutane daga aljanu da mutane baki daya wuta sai na cika ta tab da aljanu da kuma mutane baki daya Allah ya wannan alƙawari to shi yasa abin da ya gabata na hukuncin Allah na kaddara wata mutane ba su zanto a kan hanya guda ɗaya mai gaggiya ba Don me saboda Allah ya rantsuwa ya ce la'amna anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina Allah ya rantsuwa cewa sai ya cika wutar jahannama daga aljanu da mutane baki ɗaya to wannan rantsuwa ce ta tabbata akan mutane na cewa da yawa daga cikin mutane ko da an nuna musu shirya ko da ga gashi nan ya yayi bayani ko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya musu ga hanyar da ya wajaba a bita ga mutane sun bauɗe sun bauta hanya zai da zaka yi da su ba za su dawo dan ne saboda Allah ya riga ya hukunta cewa wasu ƴan wuta ne zai da zaka musu wa'azi ba za su fahimta ba ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iktasamatil jannatu wan nar wuta da aljanna sun yi jayayya fa qalatil janna sai aljanna ta ce mali la yadkhuluni illa dha'afatin nas me yasa ni ba wanda yake shiga ciki na sai rauna na daga cikin mutane wa qalatin nar ita kuma wuta ta tace usirtu bil na wal mutajabbirin ni kuma an kebance ni ne saboda mutakabbirai da kuma jabbirai a cikin mutane fa qala Allahu azza wa sai Allah mai girma da buwaya yace lil jannati ga aljanna anti rahmati arhamu biki man asha yake aljanna ke rahama ta ce ina jin ɗan wanda na ga dama cikin bayina in sanya su a cikin ki wakalati wakalil nari kuma yake wa wuta an aza anta azabi ke wuta azaba ta ce an mu biki mimman asha ina daukan fansa da ke mana in sanya wanda ya saba mun a cikin ki wanda naga dama cikin wanda suka saba sai ce wali kulli wahidatin minkuma mil'uha kuma kowane da ke wutar da ke aljannar alkawari na ne sai na cika ku in ji Allah ta'ala sai na cika ku kina alkawarin Allah ne ya yi rantsuwa cewa sai ya cika wuta da aljanna baki ɗayanta amma a nan sai Allah ya ambaci mai ambaci wuta cewa la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina a can kuma hadisin sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ta'ala ya ce yayi alkawari wa kulli wahidatin minkuma mil'uha kowace daga cikin ita aljanna wanda nake sanya bayina da rahama da rahama ta da wuta wanda nake azabtar da wanda suka saba mun kowane sai na cika su da ainihin wato mazauna wannan gidaje guda biyu baki to saboda haka Allah ta'ala ya bayyana illa na cewa dalilin rabuwar mutane gida-gida dalilin sabanin su shine saboda Allah ya riga ya kaddara cewa ya halicci wuta kuma wasu sai sun shiga wuta saboda ka diyar da za a yi musu wa'azi a nuna musu hanya ta shirya ba za ta ruwa saboda yan wuta ne Allah ya riga ya hukunta musu shiga gidan wuta amma wanda Allah ya masa rabo dan aljanna ne ana yi masa wa'azi sai ga Allah ya dawo da shi bisa rahmarsa ya zuwa kan hanya ta daidai kuma ya gyara ainihin wato tsakaninsa da Allah ya yi tauhidi ya bauta wa Allah kuma sai Allah ya sanya shi a gidan aljanna da rahmarsa Allah ta'ala ya ce wa kullun naqussu alayka wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikrā lil-mu'minin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul wa kullun ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana hikima ta wato kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarurka na waɗanda suka gabace shi cikin manzanni da mutanansu sai ya bayyana hikimar yace wa kullan ay wa kullan naba'in wa khabari kowane cikin labarin da muka baka min anba'ir rusul almutaqaddimina na labarukan manzanni da suka gabata min kablika kafinka muna baka wannan ne na kussu alaika muna baka labarin su min anba'ir rusuli na wato labarin ka na manzanni da suka gabace ka ma nusabbitu bihi fuadaka abinda yake zamowa dalili da zamu tabbatar da zuciyarka akan tsayawa wajen yin aikin da muka saka shine na kiran mutane zuwa ga shari'a tare da cewa kana samun waɗanda suke suna fito na fito da kai cikin ainihin wato Qurayshawan Makka suna kokarin hana ka wato yin abin da muka sanya ka ne isar da sako to amma wannan labarin ruka suna ƙara maka ƙarfi ai nukawwihi wa naj'aluhu ratifan muna ƙara ƙara maka ƙarfi ko mu sanya ka tsaye akan abin da bai a bayan risala wajen isar da sakon Allah duk da cewa ga Qurayshawa suna kokarin hana ka suna kokarin cutar da kai akan haka amma wannan labarin ka idan ka ji sai ka ce to ai ni kan ma nawa da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka shekara 13 kafin hijira amma annabi nuhu da Allah ya bamu labari shekara nawa yayi yana mutanen sa wa'azi 900 alf sanatin illa 50 aman 950 to idan ka kwatanta 950 da shekara 13 ratar da yawa ko ba yawa a da yawa mana sosai kuwa to kaga idan kai kana ganin cewa ana cutar da kai ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama quraishawa sune maka wato tawaye akan abin da kake musu wa'azi to ga annabi nuhu shi shekara ɗari tara yi da hamsin yana kiran mutane da ragowar manzannin da ke bayansa Allah ya musu tsawon lokaci su Allah ya ba su tsawon rai saɓanin kai mutanenka da kai shekara goma sha uku suna maka tawaye suna fito na fito da saura ka yi haƙuri muna baka labarin kan manzannin suka gabace ka ne ma nusabbitu bihi Abin da muke karfafa zuciyarka da shi in ka ji labari irin wahalar da suka sha da haƙurin da suka yi to in Allah ya da kai ma zai zamo maka kamar rarrashi da kuma tasliya aka fi hadhihi kuma lalle ya zo maka fi hadhihi a cikin waɗannan al'amba labarai da muka baka alhaqqu wato al'amari na gaskiya ay albarahin dalla ala tauhid wato shaidar da zai tabbatar da cewa kana kan shirya ne wa mau'izatun sannan kuma a cikin abin da ka zo da shi akwai wa'azi wa zikra da kuma tunatarwa lil mu'minina ga mummunai mana abinda Allah ya ba manzon Allah gaskiya ne yana dauke da gaskiya da kuma wa'azi da kuma tunatarwa ga masu imani malamai suka ce an ce wa zikra lil mu'minina ne an ware masu imani da ambato saboda su ne in an yi wa'azi mai imani yake daukan izina kuma yake gyara halin amma mutumin da yake kafiri ne ko kuma munafiki shi idan an yi masa wa'azi ma irin abin da mutanen annabi shu'aib suke gaya wa annabi shu'aib suka ce ya aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul kai irin abin da kake faɗa ma ba gane wa muke ba me kake nufi ne wai ba ma gane maganar saboda me saboda su ba masu imani bane idan an musu wa'azi sai ga suna yin izgili da abin da ake musu wa'azi amma mai imani idan an yi masa wa'azi to yana komawa zuwa ga Allah yana gyara ainihin tsakaninsa da ubangiji Allah ta'ala ya ce abin da ya saukar ga manzon Allah zai zamo masa rarrashi ne na labarin rukan manzannin baya da kuma wa'azi ga al'ummarsa don sa dauki izina su gyara tsakaninsa da ubangiji na Allah ta baraka ta'ala yake wa kullin ladina la yu'minuna ya kai manzona. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa waɗannan da ba su yi imani ba da gaskiyar da ka zo da ita eh amalu ala makanati ku je ku ci gaba da yin aiki a halin da kuke ciki ai ala halatikum wajhatikum ku je ku yi duk abin da za ku aikata inna amiluna mu ma za mu ci gaba da yin abin da muke kai za mu ci gaba da bautawa Allah shi kadai sannan muna kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah shi kadai kuma ku je ku ci gaba da abin da kuke aikatawa na shirka kuma wantaziru ku yi dako ku yi jira inna muntazirun mu ma muna jira mana su mushrikai wai suna jiran cewa mummunan abu zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa to shine Allah ya ce a gaya musu wantaziru ku je can ku yi ta jira ba dai kuna jira ba cewa abu mummunan abu ya same mu to ku je ku yi jira ma'ana kuna jira mu ma din inna muntazirun ai mun gaya muku cewa duk wanda bai bi Allah ba Allah zai masa hukuba to mu ma muna jira irin hukubar da Allah zai sauka muku wantaziru inna muntazirun Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa mushrikai suna cewa wai bari a kyale manzon Allah abu ne na lokaci kankani zai iya daina abin da yake kai shine fadin Allah da yace am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun a cikin suratul tur ku kyale wannan sha'irin ma'ana mai waƙe suna nufin abin da manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani wake ne suka ce natarabbasu bihi mu yi masa dako ko muna masa jira raibal manuni canjawar zamani mana zai ci gaba da yin abin da yake amma zai gaji yau da gobe ne har zai dena sai Allah ya ce tarabbasu inna mutarabbisun fa inna mutarabbisun ku je ku jira mu ma muna jira mana abin da kuke kuna jira to ku je ku jira shine cewa manzon Allah zai dena abin da yake ko manzannin mu za su dena abin da suke to mu ma za mu jira mu ga abin da muke ga muku na cewa Allah zai kama ku da azaba zai same ku shine fadin Allah a cikin suratul an'am fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar ku je mu ci gaba da jira za mu ga wane ne ainihin karshen sa zai kasance mai kyau da wanda karshen sa zai kasance mai kyau sai yace innahu la yuflihu adh-dhalimuna domin ai kowa ya san cewa azzalimai karshen su baya kyau karshen su baya kyau saboda haka ku je ku yi aikin da za ku yi mu ma muna kan aiki sannan ku yi jiran da kuke cewa kuna jira mu ma muna nan muna jira mu ga wane ne karshen sa zai kyau wane ne karshen sa ba zai yi kyau ba karshen wannan sura Allah ta'ala ce walillahi walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ya cika wannan sura mai albarka surat hud da wannan aya faɗin Allah ta'ala walillahi zai samawati wal ard haqiqa abin da yake koyi na gaibu dake cikin sammai da kasa din na Allah ne shi kadai ay lahu wahdahu shine kadai ya san abin da ke boye a cikin sammai da kuma kasa wa ilayhi yurja'u al kullu kuma dukkan al'amurra zuwa gare shi shi kadai suke komawa malaike cewa an ambaci gaibi ne na sammai da ƙasa saboda yace wa khussa zikral ghaibi ma kaunihi ya'lamu ma huwa shahidun fihima Allah yake walillahi ghaibus samawati wal ard abin da yake boye a cikin sammai da ƙasa din na Allah ne shi kadai ma'ana shi ya san halin da wasu al'amura da suke boye a sama babu wanda ya sani cikin bayi sai Allah shi kadai haka akwai al'amuran da yake bayan ƙasa Allah shi kadai ya sani ba wanda yake tare da cikin san wannan tare da cewa kuma ya san abin da yake bayyana ma sai aka ambaci abin da yake koye saboda yanzu ana magana ne game da al'amarin da zai samu waɗancan mushirkai da aka ce su yi jiran abin da zai same su kaga gaibu ne ke to Allah yana sane da abin da zai saukar na hukuma da zai kama waɗannan mushirkai da ita ko da shi shine Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ard abin da yake koye cikin sammai da ƙasa din na Allah ne kenan wannan kamar gargadi ne ga waɗancan mutanen cewa ku yi jira abin da zai same ku Allah ta'ala ya aje azaba wanda zai kama ku da ita kuma babu wanda ya santa sai shi kadai subhanahu wa ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kullu kuma dukkan al'amura zuwa ga Allah kadai suke komawa baki daya ma'ana duk abin da ku din da kuke cewa kuna jira abin da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransa mabiyansa da shi kuma da yake gaya muku yana jiran abin da Allah zai sauko muku dukkan al'amarin ku zuwa ga Allah yake komawa baki daya ma'ana Allah ta'ala baki daya zuwa gari za ku koma kuma shine wanda zai muku hukunci baki daya ibnu ashur Allah ya masa rahama yace wa mana irja'ul amri ila abinda ake nufi cewa al'amari zuwa ga Allah yake komawa anna amra tadbiri wan nasri wal khizlani al'amari na bada nasara da kuma tabarwa a wajen Allah suke baki daya mushrikai sun ce suna jira su ga abin da zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mara kyau to ai al'amarin gudanar da al'amarin bai a hannun Allah yake ba hannun kowa ba saboda haka shi yake tafiyar da al'amarin bai sannan kuma da aka gaya muku cewa kuna kan hanya ta bata karshen ku ba zai kyau ba shi ma dai Allah ne yake kaddara dukkan waɗannan al'amura a hannun Allah shi yake shi daya babu wanda ya sani sai shi kadai saboda ku da kuke cewa kuna jiran abin da ya samu manzon Allah mara kyau to ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa kuma ku da ake gaya wa cewa Allah ta'ala zai sauka muku da azaba Allah mai iko ne akan haka don shi ya san abin da yake goyi cikin sammai da ƙasa saboda haka fa abudhu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mabiyanka ku bauta wa Allah shi daya wa tawakkal alaihi kuma ku dogara ga Allah domin zuwa gare shi ne dukkan al'amura suke komawa wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kuma ka sani ubangijin ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba bighafilin wanda yake ya rabkana amma ya ta'maluna gabarin sanin abin da kuke aikatawa Allah ya sani da ko da su duk Allah ya san abin da kuke aikatawa kuma kowane zai koma ga Allah kuma kowane zai ga sakayya na abin da ya aikata wannan shine karshen wannan sura mai albarka surat hud sannan bayan Allah ya ba mu waɗannan labarin da na manzanni daban-daban sai ya keɓance sura guda ɗaya wato baki ɗayan abin da yake cikin wannan sura daga farkon ta zuwa ƙarshe shine bayani akan ɗaya daga cikin ainihin annabawan Allah shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda wannan surat Yusuf ita ba kamar waɗancan surori bane da ake bada labari kan annabawa daban-daban a'a ita an kebance ta ne baki ɗayanta tana kunshe da labari na annabi Yusuf alaihi salam da kuma wato tun daga tasowarsa har zuwa ƙarshen lokacin da Allah ta'ala ya ɗaukaka al'amarinsa a Misra surat Yusuf kamar yadda muka gani sura ce da Allah ya sanya mata wannan suna domin tana ɗauke da labarin wannan annabi mai girma annabi yusuf alaihi salatu wassalam sannan tana kunshe da labarin al'amarin da ya kasance na rayuwarsa tun daga ainihin yana yaro karami har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya ɗaukaka sha'aninsa annabi yusuf alaihi salam ambatansa ya zo a cikin surori guda uku na alkur'ani wannan sura na yusuf sai kuma suratu al'an'am da Allah yake wuce ka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu sayati wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin kaga anan an ambaci jerin iyaye na annabi yusuf alaihi salam sannan sai kuma a suratu ghafir Allah ta'ala ya ce wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula a cikin suratu ghafir sai kuma ambatansa a cikin wannan sura mai albarka surat yusuf alaihi salatu wassalam wannan sura mai albarka surat yusuf makkiya ce ma'ana an saukar da ita a makka ayoyinta kuma 111 ijma'an ayoyinta ɗari ne da goma sha ɗaya kuma ta sauka bayan surat hud Allah ya saukar da wannan sura bayan suratu hud ita ce sura ta goma sha biyu a jerin surori na alkur'ani a tartiba wannan kur'ani da yake hannunmu shine al almushaf al-usmani ita ce sura ta goma sha biyu a jerin surori da aka saukar a makka kuma ita ce sura ta hamsin da uku a cikin jerin surori da aka saukar a makka abu ya ala ya rawaito hadisi al-mawsili a cikin littafin sa al-musnad daga abu sa'id daga sa'd ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda fadin Allah tabaaraka wa ta'ala nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas a wannan sura ta yusuf qala yace anzala Allahu al-qur'ana ala rasulihi alayhi salatu wassalam Allah ya saukar da al-qur'ani ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama fatalahu alaihim zamana sai Allah yake yi musu bayanin wato shari'a ta al-qur'ani manzo Allah yana karantar da musulmi tsawon lokaci faqalu ya rasulullah sai su sahabbai suka ce da manzo Allah ya manzon Allah law qasasta alaina ina ma ka ba mu labari na wasu wato labarin annabawan Allah laula kasasta alaina ina ma a ce ka bamu kissa ka bamu labari dalili saboda a lokacin jahiliya akwai mutanen da suke zama suna ba da labarin rika irin na sarakuna da suka gabata a tarihin baya ya fi kama da tatsuniyoyi na sarakunan baya suna ba da wannan labarin ya zama al'ada akwai wanda suke da irin wannan sai sabbai suke ta ya rasulallah mu ma ka ba mu labari mana cikin labarin rita na mutanen da suka gabace mu ta'ala sai allah ya saukar da wannan aya wannan sura alif لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون sai yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu za mu baka labari muna baka labari mafi kyawun ainihin wato kissa da kuma labari to sai Allah ya saukar da wannan sura wacce take dauke da labari mai ban kai na wani daga cikin annabawan Allah wanda yake dauke da sura abin nan kissar take dauke da wa'azi mai girma ma'azi mai wa'azi mai yawa a cikin wanda yake Allah ya saukar da wannan sura take dauke da wa'azi mai yawa a cikin ta sai manzo Allah ya karanta wa sahabbansa faqalu ya rasulullah law haddathana kace ba aiki Allah ina ma ka zantar da mu ka gaya mana me Allah yake sanar da mu sai Allah ya saukar da Allahu nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan wato alqur'ani kenan kenan alqur'ani yana dauke da gissoshi da kuma wa'azi mai yawa a cikin su surat yusuf alaihi salatu wassalam labarinsa ba a bayar ba a cikin wata sura sai wannan sura sannan aka ba da labari mai tsayi wanda ba a ba da irin wannan labari na wani annabi ba cikin annabawan Allah wannan sura tana dauke da wa'azi mai yawa da kuma darussa masu yawa a cikinta kamar yadda Allah a farkon sura ya bayyana cewa ya tokar da wannan ainihin littafi ne don ya zama wa'azi ga masu hankali la'allakun ta'qiluna to ana buƙatar wato mutum ya karanta sura yana tadabburi yana mai kokarin fahimtar darussan da suke cikin wannan sura ma'ana ya hankalci abin da Allah yake ba yake bayarwa na wa'azi na ka masu wa'azi ne masu wa'azi ne yawa a cikin wannan sura sannan wannan sura tana dauke da wato bayani na karfafa imani da kuma dogaro ga Allah domin idan mun duba zamu ga yadda annabi yaqub alaihi salam Allah ya dauke masa ƴaƴansa guda biyu ɗansa na farko da ɗansa na biyu kuma aka dau tsawon zamani amma dogaransa ga Allah da kuma tawakkalin da ya yi da mai da al'amari ga Allah ya fawwala wa Allah al'amuransa a ƙarshe sai ya gaya musu cewa ni fa na san abin da baku sani ba game da al'amarin Allah in dai mutum ya rike Allah to Allah zai ba shi mafita cikin duk halin da ya samu kansa na kunci mutum yana iya shiga wani halin da zai ɗauka cewa wato kamar ba zai iya fita daga ciki ba amma da zai rike Allah da zai koma ga Allah Allah zai ba shi mafita Allah zai ba shi mafita Allah ya ce inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun dukkanin masu dogaro ga Allah ne suke dogara in dai ka dogara ga Allah ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka to Allah ta'ala zai baka mafita irin yadda ya ba wa wannan bawan Allah mafita daga halin da yake ciki na cewa ya rasa dansa da yake so kuma har ma nabiyinsa ma Allah wato shi ma ya rasa amma da yake ya dogara ga Allah sai Allah ya bashi mafita daga halin da yake ciki yasa ma Allah yake bamu labari yace innahu la yai'asu min llahi illa alqaumul kafirun babu wanda yake ɗeba kauna daga rahamar Allah sai kafirai masu imani sun san cewa Allah ya musu alƙawari inna ma al'usri yusra sai da ba'da usrin yusra duk mai imani ya san alƙawarin Allah koda wace irin wahala ya shiga koda wani irin kunci ya shiga in ya tuna wannan aya ya san Allah ya yi alkawari na ba da mafita ga bayinsa amma da sharaɗin taƙawa da sharaɗin riƙe Allah da koma zuwa gare shi baki ɗaya in dai bawa ya koma ga Allah to Allah ya yi alkawari zai ba shi mafita daga duk wani hali da yake ciki na damuwa na kunci al'amarin yana halin Allah kawai abin da ake bukata bawa ya riƙe Allah da gaske ya koma zuwa ga Allah da gaske shi yasa za ga akwai wa'azi mai yawa a cikin wannan sura na yadda Allah ta'ala ya sanya tawakkali da fawwala al'amari a zuciyar mahaifin annabi Yusuf kuma Allah ta'ala ya bashi mafita a ƙarshe Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle cikin labarin da ake bayarwa akwai wato ibra akwai abin daukan wa'azi da izina ga ma'abota hankula li ulil albab din mai hankali in yaji wannan kissa to zai san lalle akwai wa'azi a cikin Allah ya ce ma kana hadisan yuftara wannan ba wai magana ce da aka kago ta ba a'a walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wannan labari da ake gaya mana labari ne da yake gaskata abin da yake ya zo kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan al'amari Allah ya bada labarin sa a cikin littattafai na baya to kuma gashi Allah ya gaskata a cikin wannan littafi na alqur'ani wa tafsila kulli shay'in kuma yana dauke da bayani dalla dalla shi alqur'ani na kowane abu hudan kuma shari'a ne wa rahmatan liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani wannan sura ta yusuf alaihi salam tana dauke da wato wani wa'azi mai girma dangane da ɗabi'ar da Allah ya sanya a ɗabi'a ta ɗan adam Allah ya halitta mutum da wata ɗabi'a ita ce hasada kuma hatta mutane manya-manya suna hasada manyan mutane ma suna hasada manyan mutane ana nufin waɗanda suke kusa da a gindin murhu karka ɗauka ba a hasada kawai ta mutanen da ba su da ilimi ne ko mutanen da suke a waliyai ma za su iya yin hasada za su yin hasar kuma da yawa a tarihi ayan gani manya-manyan mutane suna hasara ga yan uwansu waɗanda ake ganin masu ilimi ne wanda ake ganin masu kaza ne amma ɗabi'a ce sai mutum ya yaƙe ta ita hasara. yanzu ka duba dai 'ya'yan annabi ne ka ga ce ya'yan annabi to me kake tsammani su ma annabawa ne ko kuma kusa suke da annabtar ko ba haka ba amma gashi duk da cewa 'ya'yan annabi ne gashi sun yi hasara ga ɗan uwansu to ta yaya ni da kai za mu rena cewa ba za mu iya hasada ba dole sai mun yaƙi zuciyar mu saboda ai ɗabi'a ce sai ka yaƙi zuciyarka ka hana ta hasada idan ƴaƴan annabin Allah suna irin wannan bal ma a wani kauli an ce su ma annabawa ne amma ka duba yadda suka wato nuna kyashi da kuma hasada ga ɗan uwansu har suka yi ƙoƙarin ainihin cutar da shi kuma wanda yake nuna maka mai hasada yana iya cutar da kai da hasadarsa shi yasa ma Allah ya saukar da sura su kutum yace wa min sharri hasidin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin ka koma farkon sura ka gani da Allah yace qul a'udhu bi rabbi al falaq kace ina neman tsare da ubangijin falaki sai ce min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta abinda Allah ya halitta suna da yawa kuma kowane akwai sharri tare da shi sai ya ce wani sharri cikin da sharrin iza waka ba wato dare in yayi duhu wato duhun dare katan a wannan lokaci babu sharrin da baya fitowa babu sharrin da babu a wannan lokaci sai ya ce wani sharrin fatati da sharrin masu tofi suna nan nadewa ne masu sihiri ke dukkanin wanda aka ambata anan wato tushe ne daga asalin sharri wa min sharri nafasati sai yace wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin mai hasada in hasada wato ita hasada tana da wani sharrin da mutum zai iya yin abin da baka zato saboda hasada yanzu su dau dan uwansu su jefa a rijiya dan uwanku ku halakar da shi kawai saboda me wai kuna ganin yana da gata a wajen babanku saboda haka dan me shi kadai za a rika kallo a daina kallon mu to menene a cikin wannan me a ciki amma har a yi nufin halakar da mutum saboda hasada to saboda haka hasada tana da muni kwarai da gaske kuma cuta ce wacce take ba karamar cuta ba balma ita ce cutar da aka fara saba wa Allah da ita kuma lokacin da Allah ya ce wa iblis yayi wa annabi adam jira me yace yace a asjudu liman khalaqta tina yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ta yaya za a ce ni na fi shi daraja dan an halice ne daga wuta shi ko daga tabo aka halice dan me zan masa sujada da ce yaya za a yi ina ganin har lokacin da aka wato Allah ya halicce shi ma'ana ya kera halittarsa kafin Abu Samari ina zuwa ina kallon ce to wannan kuma me Allah yake nufi da wannan kawai kuma sai gashi ya zama wani abin an ce kuma ummata sujada an girma ta yaya kaga wannan hasada ce ubangiji ya halicce ka ya halicce shi kuma shi yace maka kai abin da yake ba shi za a kalla ba wanda yace kai za a kalla amma a'a shi saboda yana da hasada a zuciyarsa shi yasa ya yi wa annabi adam sujjada kenan hasada lalle ba karamar illa bace babbar cuta ce bal ma ga abin abinda Allah yake ba mu labari na wani daga cikin bawan Allah cikin zaɓaɓɓun annabawansa irin yadda aka yi da shi saboda saboda hasada a cikin surar Yusuf kamar yadda Qur'ani yake cike da wa'azi zuwa ga tauhidi shi ma surar Yusuf za a ga akwai kira zuwa ga tauhidi duk da cewa annabi yusuf alaihi salam ya samu kansa a hali na kunci a gidan ainihin fursuna amma bai hana shi ba lokacin da wasu fursunoni biyu suka zo domin su nemi fatawa a wajensa sai kawai ya fara yi musu wa'azi ya sahibai sijini a arbabun arbabun khairun amillah alwahid alqahar shin ababan bauta mutafarriquna daban-daban daban wa'annan da mutane ke bautawa sune. ta fi dace bautawa ko kuma Allah mafi makaɗaiki ko mai rinjaye wai me kamata kaga su abin da suka zo tambaya sun mafarki ne suke so a fassara musu amma shi yanzu kafin musu fassara sai fara ne ya fara musu wa'azi kira zuwa ga tauhidi saboda haka ya tabbatar musu da cewa shi yana kan tauhidi ne kuma yana kiran su zuwa gan zuwa ga tauhidi to wannan kaga sura tana dauke ita ma da kira zuwa ga tauhidi sannan da kuma ainihin gyara halaye ka duba yadda ƴan uwansa suka yi masa kaidi suka yi masa abin da na kokarin halakar da shi amma a ƙarshe me yi masa shi saka musu alheri ya yi. da ma suka ce ya yafe musu me yace la ba alaikum sai ta yaghfiru Allahu lana babu damuwa Allah ya yafe mana duk abin da ya gabata ya gabata kenan kaga ana koya mana afuwa mutumin da ya kokari ya kashe ka ya halaka ka amma sai Allah ya baka daraja ya ɗaukaka ka ba za ka ce tubar da rama ba a'a ba ai shi nan abinda kuke gudun na cewa kada Allah ya wannan ba Allah ya sato gashi Allah ya ba shi matsayi amma ko kuma ku je na yafe mu to me a ciki kaga wannan yana nuna mana tarbiyya da halaye kyawawa yin haƙuri da da yin afuwa kuma duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaka wa ɗan uwansa ka duba annabi Yusuf alaihi salam yadda ya taimaki ɗan uwansa da suka zo da ya kamata an da irin mu ni da kai sai mu ce me a to Allah ya kawo ku hannuna ku Allah ya kawo ku hannu ga abin da kuka mun bari rama amma bai haka ba bai musu haka ba sai yayi hakuri ya kyautata musu ya ce ma a mayar musu da abin da suka kawo da shi wanda za ta yi musanya a ba su haƙi ya ce a mayar musu da abin ma ke da don saboda abuwa da kuma kyautatawa ainihin wanda ya bata maka dama haka qur'ani yace ko yace wala tastawul hasanatu wal sayyi'atu idfa billati in amma ba daidai ba kai karama da me da kyakkyawa ka saka da kyakkyawa idfa billati hiya to haka manya manyan mutane suke kuma wannan gaskiya tarbiyya ce wato in zuciyarka baka tarbiyyantar da ita akan ihsani da kyautata da hakuri ba to in amma ba daidai ba to baka iya hakuri sai ka ce sai karama amma idan zuciyarka mai kyau ce kana iya haƙuri in amma ba daidai ba to shi ne kake iya in ka tarbiyyar da zuciyarka amma ba daidai ba sai ka kana iya haƙuri kuma wannan sura tana nuna mana wato yadda Allah ta'ala yake hukunta al'amuransa cewa yana ɗaukaka wasu bayan Allah ya ba su daraja ta hanyar da mai ban mamaki ta hanyar da ba a zato yanzu ka duba annabi Yusuf alaihi salam sun dauke sun sanya shi a cikin me jefa a cikin rijiya don su halakar da shi kawai wasu mutane sai suka yi me suka zo suka dauke shi amma suka ga wannan yaron yaro ne mai daraja saboda haka ba za mu rike shi ba don gudun kada ya zamo dan wasu ne manya a kama mu da shi a ce kaza kawai suka yi kokari su rabu da shi sai gashi ya fada hannun sarki daga nan kuma sai gashi Allah yana kara masa daraja har a ƙarshe dai ya zama shine ma sarkin baki daya gaba ɗaya daular ma ta koma hannunsa saboda ne Allah ta'ala yana ba wa mutane daraja ta inda ba a zato saboda haka in kana son ka samu matsayi ka nema a wajen Allah ta inda baka zato sai Allah ya baka wannan matsayi sai Allah ya baka daukaka Allah ya ba mutane daukaka cikin wato kaddarawarsa da kuma hukuncinsa wanda kuma Allah ya aje ka a wannan matsayi in Allah bai sa ka samu wancan matsayi duk abin da za ka yi ba za ka yi kaiwa ba wanda kuma Allah ya rubuta wannan matsayin sai ga ta inda ba a zato Allah ya kai shi wannan matsayi. a cikin wannan sura mai albarka akwai darussa masu yawa kwarai da gaske da idan muka ce za mu faɗi darussan to ko shakka babu lokaci yana da zai tsayi kuma ga lokaci ya insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta abin da yake na darsa da kuma fa'idoji daga cikin wannan sura karanta wanda take ciki kuma mu karanta abin da Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa da ƙoƙarin fahimta Allah ta'ala ya fahimtar da mu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke fahimta Allah ta'ala ya yafi mana kurakuran mu Allah ya karba ayyukan mu Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya a ƙasar mu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari halin da muke ciki na kunci Allah ya yi mana ya musanya mana da albarka Allah ya ji kama gabatan mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da yake damu mu Allah ya yi mana maganin sa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu aminci da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil